a cikin duhu al'amarin ya tsaya mana nake jin za mu tashi walakin ne ko walakin muka tsaya walakin na ragabati almuliha muka ganin muka tsaya ko ko mu dawo daga sakin layi wala ba'sa wala ba'sa an ya'lama al-ikhwatu al-muslimina muslimuna annahu law shi'tu bi idanallah ta'ala ladauwantun mas'ailar fiqiyyata fi hadal manhaj calaamar da habibu imanin khasin. malam allah ya ji kansa allah ya taimake shi yana cewa ba laifi yan uwa musulmai na duniya gaba gabaɗaya su sani. annahu laushi da na ga dama. bi iznillahi ta'ala da taimako da izinin Allah tabaraka wa ta'ala ladawwantul masail al-fiqhiyyata da na bi na rubuce mas'alolin fiqhu fi hadha al a wannan tsarin ala mazhabi imamin khasin akan mazhaban wani jagora guda ɗaya kawai misali mu rubuta su a مذهب المالكية كو شافعية كو حنفية كو حنابلة ولكنت بذلك أرحت نفسي من عناء مراجعة المصادر المتعددة داما حقيقة نا كفنشي تونن هنيا أرحت نفسي ناهوت تدلينا من عناء مراجعة المصادر المتعددة na wahalan kokkomawa ga masadir asalolin littafai na mazhaba iri-iri a ce in duba littafan fiƙihun malikiya kakaf zagaya na hanabila kaf manyan in duba na hanafiya manya-manyan in duba manya-manyan na shafi'iya don fatan dukka mazhaba ɗaya ce wato duk ahalusu na ne ya zan ana bin abu guda ɗaya da ban wahala haka ba sun ɗauki na mazhaba guda ɗayan rubuta amma me fa na sha wannan wahalan tattara wa'annan mazahib aure guda ɗaya wa tashihil aqwalil mukhtalifa da wahalan inganta zantuka da suka yi sabani wal ara'il mutabayinati ahyanan da ra'ayoyin da suke sun saba wani lokaci za ga wannan yayi nan wannan yayi nan an yi daban-daban wal muttafiqati ukhra wani lokaci ka same su sun haɗu kama huwa ma'rufun ladai alami alimina kamar yadda al'amarin fitacce ne sananne ne a wurin malamai me ya sami wannan wahala walakin ragabati almulihha fi jam'i salihina min ikhwanina almuslimina في طريق واحد تتكتل فيه قواكم سيدي شعواتا شنو كدينا na tace wanda na nace lallai sai na cin masa hankoro na da yasa na dage akan haka fi jam'i salihina akan tattala salihai ne wuri guda ɗaya. tunda tafiya ta kai tafiya ya kamata lokaci yayi tunda mun gano babu hanyar tsira sai an dunƙule. to dole duk wani dubara da za a bi duk wata hanya da za a bi a haɗe wuri guda ɗaya zama dole a gare mu duniyar musulunci ke ɗaya na tattara ainihin salihai min na almuslimina na ƴan uwanmu musulmai fi tariqin wahidin a hanya guda ɗaya ta takattalo kowa fihi wanda ƙarfinsu zai ƙarfafa a cikinsa تتكتل يعني تتقوى قواهم فيه يا قرف سياي قرف أكن هنيا بدائع سن تترو سن يكارفي وتتهد أفكارهم wanda tunaninsu zai zama guda ɗaya tunanin da ake a kano ka tara shi ake a zaria ka tara shi ake a sokoto in ka je lagos sai ka tara gida ka je irin abin da ake guda ɗaya ne kazalika in ka fita Nijar shine in ka koma Chad shine in ka je Ka'aba shi za ka gana gudanarwa in ka je Madina shi za ka tarar in ka tafi musulman Ingila ma haka za ka je ka same su wannan shine abin da nake tunani a kai kowace mazhaba za a bata hakkinta don a dunkule don duniyar sai mu mataka yau ga kafirci ma yayi ittihadi da munafunci wuri guda daya akan ganin bayan addinin musulunci kaku lokaci yayi da ya kamata a manta in ma akwai wani dan sabani mahama kalla a yakice shi a yadda shi gefe guda wata talaka arwahuhum yadda rayukansu za su dinga haɗewa da juna su dinga saduwa wata tajawabu awatifuhum ya zama sha'awansu na ba da amsa iri ɗaya wata tafa'alu a hasisuhum wa masha'irhum ya zamo jinsu ma'ana tunanin da suke jinsu da su ta kasance tana aiki iri guda ɗaya kowa musulunci kaɗai yake hankoro ya ga ya ɗaga sama hiyar lati ja'alar ne wannan burin shi ya sanya ni arkabu hadal markaba sa'aba nake hawan wannan abun hawa mai wahala babu shakka tattara yanzu mazhaban malikiya kaɗai ka ce ka tattara littafan aiki ne wanda yake da wa atahammalu hadal ana al ina yunkuri in ɗauki wannan wahalan mai girma walhamdulillahi ala nailil muradi ina gode mun abunda ake neman wa bulugul qasdi da isowa abunda nake son nake nufi haza wannan kenan wa inni la ila rabbi azza wa jalla abdi lallai ni in ji malam bakar aljazairi la ashku ina kai karata ila rabbi zuwa ga ubangiji na mai reno na mahalicci na azza da nake kaiwa Allah kana gani kulla abdin ya kudu duk wani bawan da zai duba littafin nan ya ce inni fi sani'i kada a hadastu hadafa sharri ni a aikin nan na ma'ana a rubutun nan da na yi. wannan wanda ke hannun jama'a Kada a hadastu hadafa sharrin a ce na kirkiri wani sharri na farar da wani abu da zai kasance na farar da wata fitinan da ba a yi ta ba ina kai shi ƙara ga Allah au taitu bi mazhabin ghaira mazhabil musulmina. ko a ce na kawo wata hanya wani tsari wanda ba tsarin musulmai ba Allah kana gani gashi nan gare ka duk wanda zai faɗi wannan magana na bashi da Allah Allahu kafi ne ma'ana Allah ya isa wa asta'dihi subhanahu wa ta'ala على كل من يحاول صرف الصالحين من هذه الأمة عن هذا الطريق الذي دعوته كما إنا نيمان تيمكم الله شيني أستعديه سبحانه وتعالى وند تركي يا تبتا مسيات أو ككا إنا نيمان تيمكم على كل من يحاول akan duk wanda zai yi ƙoƙari sarfa salihina kautar da bayin Allah min hadhihi al'umma na wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an hada tariki daga wannan hanya alladhi da wanda nake kira zuwa gare shi ma'ana hanyar a koma a dinki mazahibul arba'a dinnan da waɗanda suke ƙarƙashinsu a koma a dunƙule gaba ɗaya ai aiki iri ɗaya ba muna kira ne zuwa ga wata dariƙa ba ko wani sufanci ko shi'a ko kada a ahalu sunna ake bukata marika alkur'ani da sunna manzon Allah mazahib kuwa mazhabar malikiyya shafi'iyya hanafiya hanabila wa'annan mazhabobi da suka fice a cikin sunna to dinke suri guda ɗaya wannan shine haɗin kai da ake magana a kai ko da ka ji ana cewa a haɗa kai a haɗa kai ba ana nufin ka kawo al'adan garinku ba ko ra'ayin malaminka ba ko ra'ayin shehinka ba ko ra'ayin kaza a zo a haɗa alƙur'ani sunan manzon Allah bayan nan tafarkin wa'annan zakakuran malaman asalin nan wa'anda suka zo kafin wa'annan mazhabobi da daidai na wani lokacin mazhabobi wanda dai aka ɗinke mutanen ƙurunul mufaddala ɗin nan su ake magana ita ce hanya kaɗai mai fitar da mu a wannan duniya yau duk wata hanya da ka ɗauka ba inda za ta kai mu wal minhaji alladhi wadatu da wannan tsarin da na sanya idh annani wallazi la ilaha ghairu Tun ni na rantse da wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi tabbas lam akhruj an qasdin aw ghaira qasdin ban fita ba da sani na ban fita ba akan ban sani ba فيما أعلم عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يانا والله الذي لا إله غيره ni a sanina lam akhruj an kasdin ban fitar na sani ba ma'ana in kauce aw ghaira kasdi ko in fita a matsayin ban sani ba fi ma a'lamu a cikin abin da nake da sani da shi an kitabillahi daga littafin Allah wa sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam da sunnan manzon Allah wannan iya fahimta na alittafin Allah kina abin da suke kira zuwa gare shi wala amma ra'ahu a immatul islami wa amilu bihi wallahi ban fita daga abin da gabanin musulunci suke ganinsa ba wa amilu bihi suka yi aiki da shi ban saba wa aikinsu ba واتبعهم في ذلك ملايين المسلمين وند ملايين المسلمين سك بيس أكن ونا لم أخرج قيد شعرة أبدا والله بن فتدا غرغدا كوري غاشبا إنا كان أبند سك كرا زوا غريش كما أنه بالي في متانة سنة چه واديني لا قصد لي siwal jam'i ba'da al-furqati banda wata manufa illai hada mutane bayan rarrabuwa da aka yi kowa ya kama gaban shi har ya sa yan bid'a sun kutso kai sun yi amfani da irin wannan dama wannan ya gina shi wancan yake gina shi wancan ya gina shi wannan ya gina shi duk kowanne an waye gari an yi wa addini wani abu mai kamata fata-fata kowa in ya ga dama malami ne kowa jagora ne kowa na da dama ya kutsa kai cikin littattafan musulunci ya gyara wannan ya karyata wancan ya soke wannan ya ɗebe wannan ya ƙara wancan ya jona wancan abun ya yi nisa da yawa abun kuma ya yi yawa wata karibil wusuli ba da tole tariki da kusanto da saduwa bayan dogon hanya da aka sha fallahumma ya waliyal mu'minina wa mutawallis salihina اجعل عملي هذا في المنهاج عملا صحيحا مقبولا وسعي فيه سعيا مرضيا مشكورا وانفع به اللهم من اخذ به وعمل بما فيه وأنقذ به يا ربي من شئت من عبادك الحيار المترددين واهد به من عبادك من رأيته أهلا لهدايتي إنك وحدك القادر على ذلك وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم معنى وانا دعائي يا الله ميت أوكا أو أيديا مؤمنين شنو ولي صالحين wanda duk komai na mumini ubangiji tabaraka wa ta'ala ke daukan dawainiyarsa wa mutawalli salihina ya mai daukan dawainiyan salihai iji amali hada ka sanya aiki na wannan filmin haji a wannan littafi wannan tsari amalan sahihan maqbulan ka sanya shi aiki ne daidaitacce kuma ka sanya shi karɓaɓɓe وسعي فيه سعيا مرضيا مشكورا aikin da na yi a cikinsa ya zama wani aiki ne yardajje wanda zai kasance zan cancanci yabo ta shi wanfa bihi Allahumma man akhadha bihi ya Allah ka imfanar da duk wani wanda ya aiki da shi ma'ana ya yi riko da wannan ya tsaya ya karanta littafin tsaf ya gane abin da ke ciki Allah ka fahimtar da mu wa amila bima fihi sannan kuma ya yi aiki da abin da ke cikinsa Allah ina roƙonka ka fitar da shi wa an bihi ya rabbi man shi'ita min ibadika al-hiyar ya Allah ka tsamar ta wannan littafi wanda ka ga daman tsamar da shi daga cikin bayinka wanda sun rufe, sun rasa dama sun rasa hagu saboda saɓani ya yawa ‘yan bida sun yawa har kusa wani lokaci sauraron wa'azi na nema ya zama matsala wannan ya buga kanan wancan ya buga kanan wanda hatta hanyar bugar da kwakwalen mutane ake ƙara ƙirƙirarta daban da daban. musamman waɗanda suke abun tausayi wanda ba su zuwa makaranta a galabiya sun dogara da addinin su a kafofin watsa labarai yau wannan ya gina ya gina ya gina ya gama gobe wani ya hau kan wannan kujerai ya soke wani yau ya hau ya tambala abin da ya ga dama jibi ya tambala ba irin su malam wani ake jin tsoron a wannan tambale tambale ba da su malam wani irin su mujahilai sai mu rasa an da za mu kama hatta misalin abin da zaka karanta ka gane sai ga ai malaman nan kowa da dalilinsa yau a ɗauko wannan ɗan bidiya jibi a ɗauko wancan ɗan bidiya yau wannan gina a rusa jibi wancan gina a rusa wai da haka za a karantar da jama'a jama'a idan kuka lura aglabiya su ire-iren mu ne suka biya wanda ba su karatu mai zurfi ba to ko muddin wannan zai gina wancan ya rusa wannan zai gina babu wanda zai yi asara ƙarshen ta wanda bai karatu ba shi zai asara don bai da aƙidanka da komai naka inda zaka za ka saurari shaidanin malami dole ya ka inda zaka saurari rikitaccen malami wanda ke ya kware a dasa sharri dole ka birkice tun da larabci zaka ji an yi aya zaka ji an karanto an fassara kai baka san ma'ananta ba dole sai iya inda aka waje haka don haka babu hanya a yanzu ta tsira a addinin musulunci ila mutum ɗauki ta ta makaranta in ku ba haka ba za ka ci gaba da zama tamkar kwallo tunda muna gari abin da ke gudanawa a wannan garin wannan garin kaɗai ko baka je wani wuri ba duk shekara za ka ga da majanuni da zai bayana shekara bana za ka ga wancan ya yi tashe jibi za ka ga wancan ya yi tashe maganin abin nan kawai ɗau littafi ta makaranta ya karanta littafi min ghilafin ila ghilafin hata na sa faɗi kuma na maimaitawa karatu tsakanin wannan tsakanin magriba da ishen nan ba shi kadai zai fita da mu ba wannan ba zai ishe mu ba la budda mutum ya rige baccin safe kafin ya tafi makarantar da zai tafi kafin ya tafi kasuwar da zai tafi kafin ya tafi kwangilar da zai tafi to ya tabbatar tashinsa farko daga bahi bai halatta ya koma ya bacci asali ma mamnu'u ne bacci bayan sallah su ka san makarantar da zaka je kana daukan karatu tunda in kada ka ta gwamnati ba ku ruwanta zaben da shafi magana addini kila ko za a sanar da kai a makaranta ai arke ba zai fitar da kai ba addinin musulunci ya hau da ɗan wannan karamin ilimi da ake bayarwa ana daga nan har zuwa inda za a je ko da wannan karatu wanda duk suka je suka yi karatun salaba sun nuna maka gaskiya ta Allah karatu na gida sai musu yan dubaru za a koya maka to wannan yan dubaru ba za su tsallakar da kai ba saboda haka nan aulan aula ɗaliban ilimi su taimaka duk wanda ya san yana da ɗan wani abu to ya zauna ya taimaka ya bayar da ilimi yan uwanmu kuma wanda ba su da sanin to kai kokari a ku ka samu wanda za ka zauna tare da shi ainihin yayi yi kokarin kullum ya baka aya ɗaya wata aya ma hadisi ɗaya matsala fiƙe ta daya, kana tarawa kana tarawa wata ran za ka ga aglabiyan abubuwa kana da tabbas a littafi ba ka da bukatar kafa watsa labarai don ba a shirya su don su karanta da addinin musulunci ba saboda haka nan rawanci ne ka zana ka ce da a jarida ko kasa kasa in lacca ne lacca da za a yi maka iya kace a yi ma lacca misali ka dara yau ana iya sa fa'idan haske a tattaro ma duk ayoyin da suka yi magana a kan haske a tattaro ma duk hadisin da yake magana a kan haske a tattaro ma fa'idan haske a nuna ma ga yadda za ka dinga amfani da haske to sauran masail fa na duniya saboda haka nan kamata ya kullum ka zauna gaban malamin ka koyi abin da za ka koya ka koyi abin da za ka koya ka koyi abin da za ka koya wannan ita ce hanya kaɗai da ta fitar da mu kuma irin karanta irin ire-iren su wannan littafin min ghilafin ila ghilafin don haka kai cewa ya Allah ka tsamar eh, ta wannan littafi wanda ka ga daman tsamar da shi wannan mutum ka zaɓe shi zai je aljanna ya Allah ka tsame shi wannan littafi zama dalilin tsamo shi min ibadikal hiyara daga bayan karu da na wanda sun rasa inda za su cusa hancinsa su ji kanshi kanshi almutaraddidina wanda masu kai komo wahadi bihi min ibadika man ra'aitahu ahlan li hidayatika ka shiryatar ya Allah ta wannan littafi daga bayinka wanda ka ganshi ya cancanci ka shiryatar da shi tunda akwai wanda baka yi niyya shirya ba saboda kana ka kyale shi haka zai ta buga buga sa ya mutu ya koma wuta Allah kar ka samu ciki innaka wahadakal qadir lalle kai Allah kai kadan ka ne mai iko ala zalika akan wannan aiki وصل اللهم على سيدنا محمد يا الله كقال تيرا كان جاغورا محمد da alayensa da sahabbansa ko da al'ummansa da sahabbansa wa sallama Allah ka ka ƙara musu kuɓuta mai wannan rubutu ko mai wannan magana shine abubakar jabir al-jazairi rahimahullah albabul awwal babin farko dai a littafin ba tare da wani dogon diddiga ba fil aqida yana magana akan aqida al fasl al-awwal fasali na farko ko kashi na farko a littafin a aqida al-imanu billah gaskata Allah tabaraka wa ta'ala هذا الفصل من أخطر هذه الفصول شأنا وأن كشف yana daga mafi girgizawan wa'annan kashe-kashen wajen lamarinsa duk fasalolin da za su zai yana ɗaya daga cikin wa'anda suka fi girgiza ɗan adam al'amarinsa ya fi girgiza ɗan adam daga sauran fasaloli da suke taso don tashin hankalin akwai tashin hankali sai dai baka fahimci me yake ciki ba Wa'a wa a'azamiha qadaran batun imani da Allah yana daga cikin mafi girma a aƙida wajen daraja idh hayatul muslim kulliha ta taduru alaihi don dai rayuwar musulmi dukkansa yana kewayawa ne akan imani da Allah ma'ana gaskata Allah wata takayyafu bi hasabihi rayuwan takan yi kyau daidai da kyawun imani da Allah takan lalacewa mutum rayuwan daidai sokosokonsa da imani da Allah da gaskata Allah da wannan fahuwa aslul usuli tushe ne na tusuna fi nizami amili hayatil muslimi bi kamiliha cikin tsarin gaba ɗaya ga rayuwar musulmi gaba kaco الإيمان بالله هي تعالى قسكة الله تبارك وتعالى المسلم يؤمن بالله تعالى مسلميد عندئه ينا قسكة الله تبارك وتعالى بمعنى أنه يصدق بوجود الرب تبارك وتعالى معناه shi musulmi duk inda yake yana gaskatarwa da samuwan mahalicci mai raino tabaraka wa ta'ala wanda mai tadabiri mai tsarawa mai gudanarwa mai halattawa mai haramtawa don shi ne rabu wanda ya halitta wannan gidan ya sa wa wannan gidan asirin rayuwa a ina take ya shirya masa abubuwan da suke ciki ya shirya mutum ɗin ya zo ya ba shi tsarin abin da zai gudanar duk inda musulmi yake ya gaskata shi kawai bai gushe ba ille ala ana juya shi inda ya juya mutum bai saba tamkar injin can da ake tarkice a kansa ba ubangiji ta baraka wa ta'ala ke juya shi komai in ka gane jikinsa ubangiji ne ya sa masa kuma ya sa masa ne haka don wani abu da yake shiri zai tsora shi a kai wa annahu azza wa jalla cewa shi dai ubangiji mai girma da ɗaukaka fatirus samawati wal ardi shine mahalicin sammai da ƙasa mana wannan gidan da muke zaune a cikinsa rufi bayan rufi wani rufi kuma wani rufin ƙarin rufi bayan nan can ƙarshe rufi har guda bakwai sannan ga ƙasan wanda muke yawo a kayi bayan ta kasai da suka biyu wanda da kashe-kashenta da irin asirin da ke cikinsa irin halittun da ke kunshi a cikinta irin ruwayen da ke shimfiɗa cikinsa irin tsarin zafinta da sanyinta da irin yanayin da ke karaɗawa a cikinta duka ubangiji ɗauki ɗawainiyan wadata ta da irin wa'ina abubuwa yau mun kar kalli misalin ka kaddarawa ga masallaci da kayan Allah mu ɗauko buluk na Allah mu ɗauko mai na Allah wanda ta shi ne mai ga gare ni je kirkiri muna ji muna gani kamar sai ga ne fatta ba ta taɓa kewa ba kullun dare da rana dare da rana babu kwashi wannan kaɗai ya ishe mu imani da Allah kullun ka fita ka dawo ka fita ka dawo ka fita ka dawo wata rana sai ka kasa fita alimul ghaibi was shahadati masanin abin da yake boye da abin da ke sarari rabbu kulli shay'in wa malikuhu mai reno dukkan komai wanda kuma mamallakinsa la ilaha illa huwa babu wani abun bautawa na gaskiya sai shi kadai Allah wala rabbu wala rabba siwahu babu wani mai reno mai gudanarwa mai tafiyarwa in ba shi ba wa annahu jalla wa ala sannan Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ɗaukaka ya girmama mausufun bi kulli kamali ya siffatu da duk wata kammala munazzahun an kulli naqasi abun tsarkakewa ne daga duk wata tawaya da wata nakasa wa zalika li hidayatillahi ta'ala da musulmi ya samu wannan ne don wata shiryatarwa ta Allah tabaraka wa ta'ala da ya a gare shi qabla kulli shay'in kafin mu ci komai thumma li adillatin naqliyah wal aqliyatil atiyah sannan kuma don daliloli da aka jiwo aka kakkarɓo su daga alkur'ani aka cicciro su daga maganganun manzon Allah sannan da dalilai wanda mutum zai amfani da su da hankalinsa in ya kalla zai gano babu shakka ko babu aya babu ƙur'ani hankali kansa ya yanke akwai mahalicci ta baraka wa ta'ala mu faro da na farkon al'adilatun naqaliya dalilai da aka ɗaɗɗako ainihin daga Allah tabaraka wa ta'ala wasu manzon Allah ya faɗi na ɗaya ikhbaruhu ta'ala bi nafsihi an wujudihi wa an rububiyyatihi lil khalqi wa an asma'ihi wa sifatihi wa dhalika fi kitabihi al-karim labartawan Allah tabaraka wa ta'ala da kansa tauhidi bai bar manzon Allah ya faɗi da kansa shi ya bayyana kansa da kansa an wujudi cewar fa yana nan shi dinnan saman ne duk abin da kuke samu daga hannunsa yake kada ku shagala wa an tafi da kuma ɗaukar ɗawainiyansa rainonsa gudanarwansa rani da damina dare da duhu mutane iri-iri tudu da gangare zafi da sanyi tsire-tsire da bushewa mutuwa da rayuwa ɗaukakawa da ƙasƙantawa lalkarɗi ga halittun duka gaba ɗaya wa'an asma'i ya ba da labarin sunayensa da kansa ya faffaɗi sunayensa wanda duk wani sunansa ya ɗauki sifarsa wasu fatihi da kuma siffofensa wanda ba kowanne sifa ce kuma take ɗaukan sunan shi ba kowanne suna sifa ne na Allah tabaraka wa ta'ala da yake bada labarin sa wanda sunayen nan suna da ma'an da ma'anoni ainihin eh, masu yawa da sifofinsa kuma wadalika wannan fi kitabihil karim yana nan cike a cikin littafinsa mai albarka wa minhu qawluhu azza wa jalla daga ciki akwai faɗinsa inda ke cewa inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi arsh al يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa inna rabbakumullah lalle ku sani mahalicin ku shine Allah mahalicin ku wanda ainihin ya datsa ko ya fitar da ku guda guda ya fitar da kai daga mani aka fitar da kai da kafaɗa Allah da yatsu kasusuwa, nama jijiyoyi ainihin yawu abubuwan da ke cikin ciki sana ka ba mutum kudurar ya tafi kudurar ya yi tunani kudurar ya yi kaza wannan duk irin abun da kuka samu dinnan daga Allah tabaraka wa ta'ala inna rabbakumullah lalle ubangijin ku mai halittan ku mai tafarrafin ku shine Allah wanda ba ku kadai ba alladhi khalaqa as-samawati wal arda wanda ya halitta samai da ƙasa dukkan dukkan su fi shittati ayyami cikin kwana shida kuma halitta su cikin kwana shida yana iya halitta su cikin munti illa an yi haka ne don a san abubuwa sannu sannu suke zuwa don kada 'yan adam su dinga gaggawa abubuwa a duba kasa da faɗinta itatuwan da ke ciki albarkan da ke ciki a iya sanin ɗan adam wannan tauraro na ƙasa ne kaɗai mai rai zai iya rayuwa aka samu san rayuwar da take cikinsa wanda nan ne kaɗai mutum zai iya rayuwa ya girma ya mutu mutum sauran wurare bai iya rayuwa a cikinsu da yankin irin daɗi daga can zuwa nan za ka daban-daban an kada za ka hau jirgin ka sauka wani wurin mutanen wurin ƙarshen ta su kewaye ka kana suna kallon ka kai kana kallon saboda ba irin kuɗe ba fata ba ida wasu ka gansu ainihin yan gajeru gajeru wasu ka ga tsawon su kamar dama daban Allah ya yi su haka dukka aiki ne dalika takadirul azizul alim cikin kwana shida ga fadin daga nan ƙasa zuwa sama ga nan sama an cika ta da halittu iri-iri ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها rujuman للشياطين bayan an sama bayan sama sama bayan wata sama sama bayan wata sama sama har zuwa guda bakwai sun mastawa ala al'arshi sannan ya daidaita akan al'arshi wanda ita ce kamar rufin wa'annan samman ɗin duka gaba ɗaya ana cewa sammai bakwai in aka tattara da kafa in aka wurga a kursiyu tamkar ka wurga ɓandaloli guda bakwai ne a cikin sahara haka za su ɓace abun laisa kamar filhi shak ita kanta kursiyun kuma in an kwatanta ta da al'arshi gabaki ɗaya da kasan ainihin a jefa kwandala ne a cikin sahara ubangiji fauka al'arshi manzon Allah ya bada labari sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin mala'ikun fa waɗanda suke ainihin dauke da al'arshi yake cewa ubangiji na yayi min ismi ma'anan magana illa barta muku ɗaya daga cikin halittun Allah da suke dauke da al'arshi mala'ika ne guda ɗaya kafansa ya zarce kasai bakwai ɗin kansa ya huda waɗannan saman ya wuce kursiyu ya ƙetare ruwan al'arshin kanta haka ya sunku ya karkashinsa doronsa kawai ke ɗauki da ita yana subhanallah subhanallah ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa yana bisan al'arshi na cewa wanda ya rantsa da ni akan karya bai san ni ba inda mutum ya san mala'ika kawai in an ce maka kai fi tsara da zaka yi ka ji mutum ya ce ko kai mala'ika ne san ba za ka ne ba yi za ka faɗi wannan magana cikin halittun Allah ma ko wanda za ka gani ba ka yi magana a halittun Allah kafin a je cikin mazaka cikin mutane akwai wanda za ka gani ganinsa kawai da ita sai ka kusa fitsari kuma kuna cikin saboda kana balle mahalicin mahalicin wannan mala'ika ainihin al'arshi ita ce kamar takaf rufin da ikere gaba daya abu ko a zuci bai tunanuwa yukshin lailan hau. ke shigar da dare a kan rana ya tulubu ranar na neman daren hasisa tun halitta adamu har yau har zuwa ranar tashin kyama haka na ake gani a gadare a garana a gadare a garana wannan shiga kadan wannan ya janye wancan ya shiga kadan wannan ya janye ba taɓa ɗauke wuta ba ba ka sa tsammani ma za a ɗauki wuta mun ka in aka ɗauki wuta ta ba saboda ka irin wannan mai irin wannan halitta ai in ya faɗi ba abin da ya rige sai aikatawa mutum ya gode ma an tuna da shi an masa magana an ba da ka bana ya tarkatawa kawai a ruga a zuba a jahannu saboda haka nan dole ne a ji tsoron Allah haƙiƙa za ka ga masu sabawa Allah ba san Allah ne ba Allah ce ka a shagiya ka je ka ka aidin ka je ka yi ka ai gulma ka je ka gulma har ma kila ka ga ana gudanar da wani aiki irin aikin Allah ka dinga cin dige a aiki an yi baka tunani zaka je lahira shamsa wal qamara Allah halitta rana da duk irin balbalin da ke cikin ta wal qamara da wata wan nujuma da taurari musakharatin bi amrihi wato a hure suna aiki dare da rana da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala Allah da kansa yake cewa ala kai jama'a interview mai bacci ya tashi mai gangaɗi ya bari wanda ainihin dantan tunaninsa na wani wurin ya dakata komai hankali ya taho ubangiji ce kai ku tsaya ku jiya lahul khal halitta nashi komai nashi saboda kan dole mai da masa da al'amura gaba daya nan gidan shi ya tsara shi ya ba shi asirin rayuwa a cikinsa ya halitta masa duk abin da ya cancanta da shi wal amuru haka ba da umarni mana shi ne shi ne ke da ikon bayar da tsarin da za a bi a wannan gidan duniyar a wanda duk shi shigi ya zauna ya zana doka saɓanin doka Allah saɓanin dokar manzon Allah ba faɗin sahabi ba yana sa in sa da ubangiji ta baraka wa ta'ala daidai ike da fir'auna wanda ce ana rabbukumul a'la ne ne Ubangijinku babban ma'ana ubangiji mai tsara muku rayuwa dole a bi dokokina saboda kana ina da yawa fir'auna wancan ya riga ya wuce amma fir'aunonin wannan zamani sun bi wancan fir'aunan man khatari saboda haka nan ba yadda za a yanzu ko da a hankalce ko da ba mu zo magana hankali ba ana maganan Allah ne a ce maka wanda ya tsara gida ya baka masauki ka tashi tafiya da safi ka yi wanka a gidan nan ka canza kaya ka ɗauko tsofaffin kasa a cikin jakarka ka wuce mai gadin sa ka cewa mai gadin sa ka abin da kuke yi na saukar da baki Allah ya saka muku da alheri ni na tafi ga mai gidan a zaune baka ce masa uffan ba sai baɗi ka dawo ai ƙarshen rashin mutunci kenan ubangiji ya halitta wannan gidan ya halitta ma mamanka ya halitta babanka ya baka fikira ya baka ilimi kaga yau har ka kure ka wuce tsarin ne wannan halittar gaba ɗaya kai naka za ka tsara kana da basira yanzu kuna ƙarni na ishirin kun fi bin kalan kun wuce kalan rasulullahi wannan fitsara da yawa take duniya ta cancanta tuntune a halakar da ita in ban da ba don ainihin wani kaddara na Allah ba Allah ce bai gaggauto da tashin kiyama akwai ajili da aka riga aka yanka sai an kashe duk yadda za in duk za a kafirce yana da abin da ya tattala musu Allah na kallon fitsarar ne ci gaba da fitsararsa e ci gaba da yin abin da ya ga dama ko ranar kindin lokaci na zuwa sun lokaci na zuwa sun ka ci arzikin Allah har akwai hadisi kudusi na magana da ce kai babu fisararre ne dan adam kullum alheri na sauka kullum butulci rashin sa da jara'a fake hawa wajen Allah a ciyar da shi a shayar da shi a tufatar da shi a yi masa duk abin da ya masa amma kullum abin tsaye wai sai an rarrashe shi zai gana dan Allah ka hakura ku zo mu bi Allah dan Allah ku hakura mu zo mu bi Allah karka ne tabarakallahu rabbul alamin albarka ya tabbata ga ubangijin talukai wa kauluhu da zancen Allah wannan aya ita kaɗai ta warkar ababe wa kauluhu da faɗin Allah lamma nada nabiyahu Musa alaihi salam da zancen Allah tabaraka wa ta'ala yayin da ya kirayi annabinsa Musa alaihi salam bi shafi ilwati ta gefen dutse al'aimani ta ɓangaren dama Allah ya magana da shi baki da baki ya Musa ya ji wannan magana ya Musa ya ji wannan magana shi ya ji kawai fil mubaraka a wannan wuri mai albarka min ash na nan inda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ya Musa inni ana Allah rabbul alamin ya Musa inni ana Allah lallai ni ne Allah rabbul alamin ubangijin halitta gaba ki da dukkan watsan halitta da ka gani nawa ne kiyashi kuma kifin da ke ruwa dukka gaba daya tarkata na ne halitta na kaga wannan mahallu shahid Allah ta'ala ya bayyana kansa da kansa ya kira sunan shi wa qawluhu إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنني لليني أنا الله نيني الله تبارك وتعالى لا إله إلا أنا babu wani abu bautawa da gaskiya akan ya cancanta duk bautan da ake zalunci ne duk dokan wanda aka bi an zalunci Allah ne kaɗai abin bauta Allah ne kaɗai abin yi da'a Allah ne kaɗai abin mai halitta mai halattawa mai haramtawa fa'budni ci gaba da bauta na ya Musa wa aqimis salata li dhikri ka tsayar da sallah don tunawa da lokacin da mutum zai yi innaha lakabiratu illa 'ala al-khashi'in sallah babban al'amari ne sai masu takawa sai dai gashi sallar duk an kwankwada ta tana bukatan a tsayar da ita da sifa zahira da sifa batin a yi kara'a irin na manzon Allah karatu da ruku'un da sujadan da daidaita sahu da sunkuyawan da ɗagawan da zaman da sallamewan duka irin na manzon Allah haka nan sifa batina sifar da take goyi ta ma irin ta manzon Allah khushu'in ay khushu'in irin na manzon Allah wa qawluhu fi ta'zimi nafsihi haka Allah ya faɗi wajen girmama kansa girmama nansa wa dhikri asma'ihi wa sifatihi da ambaton sunayensa da ambaton sifofinsa inda Allah ya ce huwallahu alladhi la ilaha illa huwa lalle Allah shine allazi la ilaha illa huwa wanda babu abun bautawa kan ya cancanta sai Allah alimul ghaib masanin abin da ke boye yau ga mu inda muka taru nan maza da mata Allah ya san kowa abin da yake kulle da shi Allah yana sani da kowa yadda yake kalla nan wurin Allah ya san manufan abin da ya taso da kowanne mutum kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala zai bashi sakayya taba'an yini yace zai bashi lada daidai da manufarsu wani bai saka wani wani bai yaba wani wani bai ce kayi kokari wannan bai ce kayi kokari ba kai ka shi ba ubangijinsa ya sashi kuma Allah ya taimake shi ya amsa kuma zai saka masa daidai da irin manufansa wa shahadati da abun da ke bayyane huwa rahman Allah shi ne wanda yake da rahama wanda yake da irin wata kyauta zai haɗe ta mai imani da shi da wanda bai yi imani da shi ba duk ɗiba ake a bayar abinda Allah ya yanko ma a wannan duniya sai ka same shi ka matsa ba ka matsa ba ka yi tsiya ka yi abin arziki wannan arziki na duniya kyauta ce an riga an yanka ba lada ne ba akwai bambancin lada sakayya wanda ya aiki an kalli aikinsa ne aka saka masa amma arzikin duniya rabo ne aka yi wannan an yanka masa na shi, wancan an yanka masa ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba yana nan za a zo ba masa har dabbobi kowanne Allah zai bashi arrahim mai suna rahma mai rahama mai kyauta mai sakayya wannan ga wanda ya bi shi zalla in aka zo wajen rahimiyya a lahira za a samu wannan wanda bai aiki ba zai ga fayil ɗinsa babu komai zai ga ainihin shi kyautar lahira ta ba'al li amalika za ka samu abin da ka gabatar ne idan ba kai komai ba aikinka kallo aikinka magana to haka za ka tashi ranar tashin alkiyama zero yadda nan duniya ka zauna ba ka da shi kana ga kowa na yin kuri kowa na yin abin da zai iya yi kai kuma aikin ka kallo haka za ka tashi ranar tashin kiyama zero da ayoyinsa da ayoyin malamin su zai yakan gaskatar da manzannin da shi ya aiko su da mu'jizozin sa al-muhaimin wanda yake nisa ido akan kuma yana kallon shi al-aziz jayayye wanda ya fi karfin komai al-jabbar mai tsorawa wanda duk ita ne ubangiji tabaraka na ke tsorawa al mai girma سبحان الله لا تبقى وانا وانا تفكوا عما يشركون ده أبن وتعالى تعالى هو الله الخالق البارئ شيني الله تبارك وتعالى ما حل الساوى البارئ من آل هلتن المصور من باو هلتن له الأسماء الحسنى يا رسول الله ومكتاو yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya suna tasbihi da Allah don kai kaɗai mutum da aljan kaki kaji ci kanka itatuwa na yi tsuntsaye na yi kifaye na yi dabbobi na yi wa in min shay'in illa yusabbihu hamdihi wa la la tafqahuna tasbiha illa ɗan adam kawai shine aka kira mun kan garari illa man rahimahu Allah wa huwa al-aziz shine buwaye akan komai al-hakim da hikima in ya tsara tsarin sa ka sallama kawai wa qawluhu da zancansa wannan duka mahallu sahibi cewar lalle waɗannan ayatun nuna akwai Allah wa qawluhu na sana'i ala nafsihi da zancansa wajen yaba kansa da kansa waɗannan halittu ya yi sama ya yi ƙasa ya halitta ɗan adam ya ba shi inda zai zauna ya shirya masa kaza ya bayyana masa kansa ya aiko masa manzanni ya sauka masa littattafai ya ba shi kwakwalwa ya ba shi al'umma ya ba shi ƙa'a ya ba shi dukiya ya ba shi wa in ta udu ne makalla la tusuka ta baka gani ganin yanzu ka maka bambance maka tsakanin baƙi da fari ya raba maka daidai daga jini hatta ganin nan shi ne zai ƙin nuna maka halitta da wannan halitta tana cuta ya sa maka ji jin nan zai kamo maka sauti ba ka ga abu da ido amma ka bambance ka ce wannan sautin maginin wannan sautin akuya ne wannan sautin tunciya ce wannan sautin ne ce wannan sautin raƙi ne wannan haka ke tsaka da ka taɓa jin wannan sautin ba kana bukata ka gan shi ko ne hatta wanda suka zauna yadda suna yadda mutu tsakanin sautin maciji da sautin dora za ka ja mutu kana dora ne wani zai ce maka samurin da maciji in an duba an duba ta yadda su baki irin ƙasa kunnen su ne ya ba shi ta wannan duka ya sanya maka baki bakin nan ba na aka aje maka irin wani famfo na musamman zai zo ma yayin da kake bukata ba sai kama ba abin da shiga ciki za ga ruwa na kullo ko ta ko ina in ka bar shi haka ruwan ba zai zo da ni ba ka ba in ka ɗauke ne na Allah la so don haka na Allah dole yin da kansa da kafai ce kai alhamdulillah alhamdulillah ko ta tabbata da Allah mai فملك ران صحيح وقوله بفضل في خطابنا نحن المسلمين وذي إلا يكي مجانا دمو كم مسلمين يكي وعن هذه أمتكم أمة واحدة وعن إليسة النباوة إليسة يكي وأن سوني الأمة هنا أجيبا tun آدم عليه الصلاة wassalam وانا إيمان gaskata Allah har النبي محمد صلى الله عليه وسلم دنيا duka ba a taɓa samun al'umman da suka ƙayyata samuwar Allah ba inda ta kance tsarin nan a risu ba inda so ta duniya duk waɗanda suka gabace shi sun tafi a kan akwai Allah akwai tashin kiyama daga kan wannan la'ana ne mai fara tunanin babu Allah wannan ita ce da su dukkan annabawa ummatan wahida aqida guda ɗaya na gaskata Allah wa ana rabbukum ni na halicce ku fa'buduni ku bauta min ni kadai wa fi ayatul mu'minuna a cikin ayar suratul mu'minun cewa ana rabbukum fattaqun ni ne mahalicin ku ku aiwatar da abin da nace ku bar abin da na hana wa qawluhu fi ibtali da'wa wujudi rabbin siwa hakan nan da zancen sa wajen fata da awan samun wani mahalicci ba shi ba aw ilahin ko wani abin bautawa gairahu fis ta a cikin sammai aw fil ardi a cikin kasa qawluhu kun law kana fihima alihatun illa Allah la fasada ka gaya ma law kana fihima alih inda ake wasu abubuwan bautawa a cikin sama da kasa illa Allah banda Allah tabaraka wa ta'ala da an samu da ya da an samu wannan ya ba da umarni rana ta kullu ta gaba sai wacce rana ta kullu sai don dole ɗayan nan da zai bakwai mu ta rana kullum ba duk inda ka je kurna kurna ce jarki jarki ne mutum mutum ne mace mace ce namiji namiji ne ba canji wannan nuna maka mahalicin su guda ɗaya ne فسبحان الله سبحانه وتعالى رب العرش مالك العرش mafi girman halitta amma ya suke daga abin da suke siffata su wannan kenan wato nakali sannan bayan na asibaru na awon min mi'atin wa arba'atin wa ishirina alfan min al'ambiya wal mursalina bi wujudillahi ta'ala wa arbubiyyatihi lil awam kullaha labartawan wajen kimanin annabi bayan annabi mursali bayan mursali wajen ainihin dubu ɗari da dubu ashirin da hudu annabi ɗaya bayan ɗaya mi'atun wa mi'atun wa arba'atun wa ashirin alfan annabi dubu ɗari da dubu ashirin da hudu min al'ambiya ina annabawa mursalin wanda shaida ana neman ko ƙoyon shaida mutum ya ke nema mutum hudu sai da tafi a halake sai da zina to amma wannan da zaɓaɓɓun in adalci ne ba a magana in ne ne wajen kimanin mutum dubu ɗari da dubu ishirin da hudu suka ba da labarin jirgin billah da cewar akwai Allah ta'ala wa an rububiyyati suka ba da labarin aikace-aikacensa lil awa halitta halittansa lil awa lil kulliha da halittu dukkansu wa an khalqihi ta'ala sun ba da labarin halittawansa maɗaukaki la'a ga waɗannan halittun wa tasarrufuhu fiha da gudanarwansa a cikin su wa an asma'ihi da ainihin sunayensa wa sifatihi da sifofinsa wa ma min nabiyyi babu wani daga cikin su na annabi wannan dubu da dubu da hudu nan babu wani annabi daga cikin su wala rasulin babu wani jakada daga cikin su illa wa qad kallamahu Allah ta'ala ba sai Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da shi au ba aka ilaihi rasulan ko ya aiko manzo gare shi wato jibrilu wato dan sako mala'ika kenan au alqa fi ru'ihi ko ya jefa a cikin zuciyarsa wato wahayi na ilhama ma ya jizinu ma'ahu abinda zai nutse ya yanke tare da wannan magana annahu kalamullahi wa wahyi ilayhi magana ne na Allah saƙon sa ne zuwa gare shi fa ikhbaru hadha al-adad labartawan wannan adadin al-kabir mai yawa min safwatil khalqi wa khulafatil bashari يحيل العقل البشري تكذيبه كما يحيل تواطؤ هذا العدد على الكذب واخبارهم بما لم يعلموا ويتحقق ويجزم بصحته ويتيقن لا برتا وانا عدد من يوى من شكوة الخلق نزع تكون هلكا وخلاصة البشر تاكا تسلطا عدد sahilul akal bashari hankalin dan adam ya hana takdidahu kare ta wannan da yadda za a ce ina sun yi kare mutum dubu ɗari dubu ishirin da hudu sannan kuma lokutan su daban-daban kowanne zai ce kaza kowanne zai ce kaza kuma garin yin su daban-daban hankalin dan adam ya kore karyatar kama ya hidu tawatu'a hadal adadi kamar yadda hankali ke kore ittifaqin wannan adadin a ce sun taru ne sun shirya alal a akan ƙarya hankali ba zai taɓa yadda ba domin su daban-daban wani ya zo cikin isra'ila wani ya zo cikin laraba wani ya zo cikin wa'ina kuma lokutan su daban-daban bayyana a ce sun sadu ne sun yi ittifaqi duk mutum kama wa ikhbaruhu bima lam ya'lamu idan labarin abinda ba su sani wa yatahaqqaqu su tabbatar wa yaji ne su yanke da su hati da ingancin sa ya tayakkanu su ta kankan su wa hum min khayaril basar kar ku manta fa suna da cikin zaɓaɓɓun ɗan adam wa aka haru nufusan sun fi dukkan ɗan adam ƙarfi wa arjahu zin ukulan sun fi su zin jayen hankali wa asdaqihim hadithan sun fi kowa gaskiya lamba ta biyu ta uku إيمان البلايين من البشر واعتقادهم بوجود الرب سبحانه وعبادتهم له وطاعتهم إياه في حين أن العادة البشرية الجارية جارية بتطبيق الواحد والاثنين فضلا عن الجماعة والأمة والعدد الذي لا يخفى من الناس imanin duniyoyi minan basirin ɗan adam wannan wa'annan ba annabawa ne ba a'a duniyoyi ɗan adam sun yi imani da samuwa ubangiji ta baraka wa ta'ala wa a taƙadihin da ƙudurewansu a zuci da rabbi su da samun mahalaki ta baraka wa ta'ala wa ibadatihim lahu da bautansu da suke yi a gare shi wa ta'atuhum iyyahu da zuhuhum ta'an da suke gare shi fi hini a daidai lokacin da annal aada albasariya ta jariyatu al'ada ɗan adam ta gudana bi tasdiqillah labarin mutum ɗaya yanzu ka ba muna zauna nan da wani da zai zo da rikici ne ana nan an tayi muku da ya karatun ne su da tashin hankali ne ya kulle daga teku ga wasu nan da san tiyaye da sun yi teku karatun da yi mun za mu zama ko ne kai duk abin da Allah ya yi da wahala karatun zai yi ba za ka ana ta karatun a wajen al'adu ɗan adam ta gudana na gaskata guda ɗaya wal isnaini da mutum bi fadlan anil jama'a balle kuma jama'a wal umma ko al'umma wal adadin da la yuhsa min an-nas da adadin ba a iya da shi daga mutane da sai zaka dauki alƙalami zaka kirga mutane da suka imani da Allah ka ba musulmi ta ɗaya za ka haɗa ka tamba da ke nada ka yi imani da Allah wannan kayi kin gana da mutum ƙarshen da ka fafa mutum daga ta mutum imani da Allah duk wanda ga ya yi imani da Allah ma shahidul aqli ga shaida na hankali wal fitra ji a jiki kansa ala sihhati ma amanu a akan ingancin abin da suka yi imani da shi wa akhbaru anhu suka ba da labarinsa wa abaduhu suka bauta mata wa taqarrabu ilayhi suka nemi shiga wajensa ikhbarul malayin tunda annabawa sun yi shaida da mursalai al'umma sun yi shaida to labarta wa miliyoyi milan ulama daga cikin malamai ko masu bincike an wujudillahi daga samuwan Allah wa an da sifofinsa wa asma'ihi da sunayensa wa rububiyyati da aikace-aikacensa halitta halittansa da kullu shay'in da dukkan komai wa qudratu da ikonsa ala kulli shay'in akan komai wa annahum bidhalika abaduhu wa atawuhu saboda ikonsa saboda samuwarsa suka bauta masa suke masa da'a wa ahaddu lahu suka yi so saboda shi wa abgadu min ajali suka yi fushi saboda shi da nan malamai sun saɓani kuma saɓanin ya taso daga wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun tafi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba wasu sun tafi akan manzon Allah ya ga Allah nan muhimmin abin da ke gabanmu me Allah ya koro mana ina ga annabi ya ga Allah da ga Allah ba ba a kallafa mana imani da shi ba abinda aka tallafa mana zartar da abinda Allah ta tabaraka wa ta'ala ya faɗa ganin yadda shi Allah ta tabaraka tsarin da ya tsara an yi fatali da shi a gefe annabi Muhammad duk wanda ka ɗauka bai taɓa annabtakansa ba ga abin da annabin ya zo gaba shi ɗaya an takkata an aje shi kila in ba sa ba sai a cikin masallacin da wani masallacin ne kama da shi kana tafiya kan hanya za ka ga ubangiji tabaraka wa ta'ala na ya hana cakuɗa tsakanin maza da mata manzon Allah ya hana cakuɗa tsakanin maza da mata sai ka je ka ga ana haɗuwa tsakanin mace da namiji yau hatta islamiyya ce da za ka je sai ka ga iska yana mace na ture sai kana ture ta kasuwannin haka yau kana tafiya kila kana zuwa ainihin ofishin kowace gwamnati daga cikin gwamnatocin Najeriya wanda za ka je ka fara kundin dokokin kasa za ka fara akan tauri shi ake hukunci da shi hatta da aka tashi ana magana yau an samu masu kokari zakakurau bayan Allah Sai za su tabbatar da Al'ur'ani da sunnan manzon Allah da aka yi ta kansu hujjar da suke kafawa a je a duba kundin Najeriya ya ce kowa na da yancin addini to kundin Najeriya ya da gauri ne ba ya addini yanzu kenan ba za a yi ba ina ma magana bangani idan da kana nake jin yanzu muskilan ta fi karfin annabi ya ga Allah ko bai ga Allah ba wannan duk ya dubuka abin da za a tambaye ka wannan da annabi abin da ya zo ya karɓo ɗincan a wajen Allah ittifaqan man bayan da ya tafiya ya yi hara ya yi tafiya cikin sakan sai ga shi bakin maganta daga nan ya killa sama ta ɗaya aka sake killa da shi sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai daga nan don kwana da jibrilu ya sake killa shi kaɗai ya zai gana da ubangiji ya karɓa wanda ya karɓa nan aka nuna masa yadda za a yi tashin kiyama na yana mace da kai tambaya ko da ke ba isra'i a kai magana ba na yi maganin abin da ya gani makomar mu ba makomar shi ba shi ya ballafi shi ya yi ba tunanin shi ba ya ga Allah da ga Allah shi ya dubbe ne gaba ki da yana da garantin an yafe masa amma mu makomar mu abin da ya gano mana mu makomar mu ya gano makomar mai ƙarya inda zai san da ainihin ana samun makareci ana farke wanda ke faɗin ƙarya a cikin addini a farke bakinsa a farke daga hanci zuwa kunne a farke daga ido zuwa kaza mutumin nan na karaji ya farke wannan bayan shi ya zaki jiya da bangaren ya farke nan ya farke nan ce sai da ce ya ina wa yake na ce masa ai masu abin nan din al'umma ka ke nan maka da san al'umma ka kake ya dai tabda azaba da yake masu cibi ba sai dai tabda azaba da yake masu ya hanci sai dai tabda ainihin masu masu jinkirin sallah sai dai tabda yayin da ake wa kaza duka wannan na jin shi ne aikin ma wanda ya zai zama masa amma muskila tsakanin su da ubangijinsa cewa ya dan shi duk bai dame mu ba bai dan shi ba duk bai dame mu ba matsayin sa yana nan bai ragu ba eh, an ce ya dan shi matsayin sa nan in an ce bai dan shi matsayin sa nan da abu ne da zamu zauna a wannan mukamin sa mu muna san Allah ya ba shi zama da haka mu mukamin duk abin da ya ba shi wannan kuma matsayin sa ne amma yanzu muskilan da ke gaban mu mu abin da ya je ya zama mana mu kai wannan shine babban abin da ke gaban mu ايه ذاك ديوه يعني الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد سبب هكذا قال ina da hanya tana da matsayin a da za ta ji da aka zaɓa su je su tabbatar da alƙur'ani ga shi kenan ya zama da kyau wanda ta aka zaɓa su je su tabbatar da dokokin ƙasa shi ne zai zama kamakon saboda haka nan duk wanda ya tafi akan ya kare ƙabilansa akan ya kare ƙafafa akan ya kare ka ba ba addini zai karewa ba shi ke nan ya zama halakacce waɗanda suka bi shi gaba ɗaya za a yayi gare su ta bara'a a cikin wuta za su ta la'anta juna ana ce mai sunan Allah tabaraka wa ta'ala siffofinsa ne amma ba kowace siffarsa ce ke zama wa ka ba akwai sa sunan ka amma ba kowace siffarsa ce ke zama wa ka ba to aqida kusa da juna suke illai tauhidi aikin ne wato zartar da abin ne mutum ya yarda a duniyar nan babu sauran wani tsari mai halaftawa mai harantawa mai ce ai mai sa a bari duka duniyar ya ce komai ya ajiye shi ya zauna haka daga nan ya tabbatar da ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ainihin man yakfur bi tawuti wa umin billahi ta tamsaka bil wasu ka. shi ne ma'anar la ilaha illallah wancan ka suna suna yin akida zai ya ɗaukan tun daga cewa ka ce fa'alan dama ai kaga wannan ilmi ma'arifatin gaba ɗaya umumin abin kenan shine ilimin sanin Allah aikace aikacen Allah sunayen Allah irin siffofinsa irin kazaɗinsa in ka tarkato da baki ɗayan su an dunkule shi ake ce mata aqida cikin aqida ne za a samu tauhidi tauhidin ma a samu rububiyya a samu uluhiyya a samu asma'u da sifatu a samu ainihin afa'alu rabbi a samu kaza a samu kaza a ciki za a tarkata To karatun safe kake nufi ko karatun yamma. Idan karatun yamma ne rana dai irin eh, ta yau a yanzu kun ga mun koma min hajjin musulmi. rana irin ta gobe alhamis muna kula fa'o rasul na khalid muhammad khalid rahimahullah anan rana irin ta juma'a muna yin tafsiri rabbul azhar kudan kudan kowa da kai rana ta asabar muna sahih al-bukhari rana ta lahadi muna tarbiyatul aulad fil islam kan da ke juzu'i na daya ake da shi in kafa ya magudaji ne to na za ka zo da shi majin ne an gano ne mata ne masu na daya gaskiya ne ranar litinin muna da igafatul lahsani ranar talata muna a asakafa wanda an jiya kenan sakafa wanda kuma za mu a kan tarihin sa'id ibn al-musayyib wanda ake masa kinaya akal mutaqaddimin wato tabi'i a tabi'an ma su daban ne daya ne daga cikin ainihin tabi'ai guda bakwai dukkan su da aka karkata na cikin birnin madina makoman ilimi shi ainihin ɗaya ne daga cikin su guda bakwai ɗin nan a bakwai ɗin ma shi ne jagoran su wanda in Allah kai muran asabar ɗin nan ko da littafin yana da kama da wahala talata kai wanda yake yana da kama da wahala sai dai kai kokari kila a sawara maka domin Allah ya kawo mana wata ni'ima iyayenmu da suka gabata duk littafin da kaga sun ka a mutum yana kan karatu babu littafin da ku ce talauci ya dame su ba da su bari sai sun yi arziki kuma ko fa ake kusan duk karatun a rubuce ake in akwai ka mai littafin sai ka je ka same shi da alƙalami da tawada tawada ran da za ka yi tawada ran da za ka yi tawada ran da za ka yi komai ba ka je sai ka je daji ka nemi ƙaro sannan in ka samu takarda malam ka dinga kallon ta kenan kaman kalashe sannan za ka zauna da alƙalami ka rubuta sannan kana mutumin ya baka aron littafin ka rubuta zai ku je makaranta da haka ilimin nan da muke karatu suka kawo mana shi yau ga shi ilimi ya zama na a banga Allah kiyaye abin da ba mu san faɗi Allah ce ga mana albarka domin menene aikin da suka ba mu yi yanzu kusan a hannun mu abin jibi tsantsance ya sakar ku su yawar watsi wanda littafin da zai yanzu ala ayyatu halin ko da misalin na naira ashirin sai fotokofi na naira ashirin sati mai zai ka sake fotokofi na naira ashirin sati mai zai ka sake fotokofi na naira ashirin duk inda mutum ya kai da talauci bai yi wa mutum bai da talauci littafi sai dai butultacce sai dai kafiri kafiri mai rai ke ainihin bai da kuɗin da zai littafi yana magana ta za su kafircewar ni'ima ana kiran rashin godiya ga Allah kafirci sai dai kafirci ne bai fitar da mutum musulunci ba yana nan a musulminsa amma ba ya aikata kabira yana daga cikin butulcewa Allah na san kiran kafircin da zafi ba mamaki wani ma yanzu yana shirya da je tsoron ka tsoron a hankali hakika zumun shi kenan bikin cewa ka ce kai ba ka da shi ba za ka yi addini ba in muskila ta same ka yanzu ne za ka zama abin da za ka yi za ka duk inda za ka je addini ne nake ba da usuli hatta bautan Allah dan uwa za ka ga dararen lokacin nake bauta Allah hatta dan canjin canjin abin da za ka ci ya kamata kai kokari gaskiya abin da dan uwa ji wannan tambayin ya burge gaskiya domin za ka yi samu abin da za ka yi kwatakwatan fara a sunan gaya maka kuma ga nan masu littafin da ɗan dawa ɗan mutum kane ba mutum a hannun sa ya ki ba ka gaya wannan aito to ya ga aka aka hana mashi aro ɗan uwanka ne ka ba shi aro je sau saboda kana za ka yi ya iya inda za a yi kada a zauna a zube ido kuma karatu da littafi kamar yadda yi wannan tambaya wannan tambaya ta kai kama da zinariya karatu da kai zaba da littafi ba in jin za ka dinga yi ka dinga je za ka manta in ma baka manta ba wata rana za ka je ne ka ce mu ko an gaya mana a madallaci ka da ko ƙarya ne da za ka kare kanka amma in kai shi a rubuce gashi an ce sa'id ibn al-musayyib shi kaza ne shi kaza ne ni zo na koyi da shi ake ba na kaje ce a masallaci kuma da kuma masallacin nan naku mutashabbihina ba ma ma ki mai da ƙarya ne kai ki amma ka ɗauko shi kace gashi ne ga yuri gashi an ce balla balla za ka abin kala da firatin ko wani shekani ya za ce maka kayi kana wa babba kanka mutashabbi ne kace in dai sa'idu bin musayyib ne mutashabbi to ni mutashabbi tunda yana cikin malamai bakwai da duniya suka tabbatar da malamai ne na tabi'ai suna daga cikin malaman su malik yana gaban mari. to saboda haka nan kaga wannan photocopy duk littafin da babu in aka zai aka da sai mu dinga suranta shi wannan sura za zama mana ni'ima saboda haka na sai a je a yi ta kwafi ko da babu littafin ba ma ma ke littafin mukan farauci littafin mukan sa har a je yi a yi da sun haka ba littafi ta amma in babu ya za a yi kafin a samu sai a dinga fotokofi a dinga fotokofi a dinga fotokofi har a ne sai dace in ko na safe ne wannan na safe ina nan kama wannan farko dai muna tashi da safe za ga an karya da an eh, tasirin karimin rahman wanda ainihin nasiru sa'adi yayi rahimahullah bayan shi tasiri kenan bayan shi muna alƙawmin mutu bayan sharhin eh, fatar majid na shekul islam salih al ana wanda ke biya na biyu wannan littafin min hajjin muslim ya kusa can ƙarshe ƙarshe na ga maimakon a bashi can da safe ya zo nan shi ma a yi shi bayan amin min hajjin muslim abin da zai biyo baya shine madarasa madarasa du'a yayan wannan tarbiyatul aulad wancan tarbiyatul kibar ne tarbiyatul kibar ne don yadda za a kayyana masu wa'azi yadda za mu san me ya da a kanmu me duniyar take cikin ta zai zo wannan lokaci sai dai zai dade kafin ya zuwa sai tarbiya ya kare bayan madarsatul du'a sai ainihin igaka wannan wanda muka yi litinin bayan igaka a wanda zai bai bayan tabbis iblis domin muskilan iblis ya hana mana fakat tun da yi adawa da babanmu ya kafsa da ayuba da duka da abin da ya masa wancan karan da matar shi da ya sarko masa to sai da kan dole ɗauki mataki a kasa malaman mu tuntuni suka ɗauki mataki bayan nan abin da zai biyo shi ta dare da rayu bayan ta dare da rayu muna sahihu muslim bayan sahihu muslim abin da zai biyo baya sai ainihin me yake dina al-qawaid al-usuliyya wa usulul fiqh bayan usulul fiqh muktasar bayan mustafar abin da zai biyo bayan shi muna karanta shi a mizan saboda domin aƙidojin sun mana yawa ko ta ina maƙiya Allah sun koma a gaba saboda haka nan dole ne mutum da zaman kowane shi ɗan mu san kuma yadda za mu mai da martani a kansa a ƙarshe za mu kulle da bidaya wanda muka ce ta tsakanin magariba da isha'a wannan sun yi abubuwan da muka nuna bayan na kuma karatu wanda yake sauran ɗan uwa wanda yake kila ko yana hutu da Allah kasuwar shi shi za ta iya sakin ga yanda duk da dama to ana ci gaba da tsotso wanda zai iya zama dai littafi ɗaya alal akal za a iya ba shi mai ina iya shi shi sharaɗin sa kenan Malam Allah da a eh, babu kafara a kansa kuma eh, tun da lokacin da yi bai abin nan ba babu kafara a kansa tun da yana kan karami illa ya kace da tun da an riga an yace da dubiya ne zai biya biya ya ba ya fara a ba wallahi karatun allo ba laifi ne da dukkan muna a galabiyar muna duk karatun allo da karatun allo muka kafin mu je mu karatun wannan allon baki kuma karatun allon bamban sunni ne dan yanzu abin da zan ya gudawa ba wanda suka fi jin tsororin karatun allon nan Allahumma illa yin sa rashin za su kokari su amfani da shi da in ma sai gama su karfin Allah ne dinga kai sadaka ko yabo Allah ne ko kaza ne ta inda kasu san ma'anin shi karatun allo kamata a shige shi a tsawara shi ita ce hanya guda da ta rage mana yanzu na inda za mu maganin gazon fikiri ta inda ka shiga mana wani yana daga cikin gazon fikiri sanya adawa da masu karatun allo karatun allo karatu ne wanda yake mai kyau kuma wajibi ne mu je mu tsawara shi mu ƙara gyara shi mu kula da waɗanda suka karantarwa a allon din mu ƙara abin da ya kamata abin da ya rage ciyar da kowanne abu aka za ka samu ciyar da shi gaba za a yi ba rufa shi za a yi ba kuma kyaman ne ƙyaman karatun allo ina jin kila a kalla shi mana daga cikin wanda gazau ruwan gazar fikir ya doka wata ainihin yahudawa suka nemi su dan illanta kwakwalwan shi za ka karatun allo kusan shi ne karatun ma na gaskiya duk duniyar musulunci ainihin karatun na musulunci za ka yake inda karatu yaje ta hanyar karatun allo ne har yanzu karatu na hakika yana nan a wannan karatun allo ne illa tsawara shi da ya kamata a yi shi da sauran barace barace da ya kamata a rage yaya za a yaɗa sunoyin abin din yaya za a abin nan amma hadda tabbatar da hadda an fi yin ta idin nan wurin. sun da cikin wannan malamin da yake da wannan littafi yana da rai kuma ah, in mutum ya ji aiki da su ne ganin sanadiyan eh gaskiya ne ni dai ban ji labarin mutuwan sa ba saboda kan yana nan a rayu shi ne wanda yi wannan littafi ya yi hadal abin wancan da muka tsari ya yi abin da kalmomi ya dai rubutu da ya ba'atul rahman yana da tafsiri an shirin tafasiri wanda littattafansa Allah ya musu karɓuwa a duniya a iya dai ni dai ban ji labarin ya rasu ba saboda kanan kuma har kwanan gobe yana karantarwa a masallacin manzon Allah a galabiya karance karancen ka kana zai baka tare na karanta wa'annan littafan da su da rubuta wallahi ka ƙara dagewa da karatun sabon din duk abin da ka ga sun aikata ka kwatanta ganowanka kana da rauni shi ne imaninka wanda aka karanta littafin tarihin sahabbai ya gabai da rauni shi ne da rauni shi ne ƙarshen da kasashe kenan saboda haka nan dole ne mutum haka ɗin da kake shi ne imanin za ka yi kokari ne ka dinga tashi ka ga bangaren sun yi ka ba ba kai ba ya za a kwatanta ka ce kwatanta ka ga ko da ba kai ba haka za ka yi ta yin kuri yi ta yin kuri yi ta yin kuri ta ubangiji tabaraka ta'ala taimaka Thank you. هذا الذي اشترى والله wa amin kusan inna kullun fiha dukkanin masu laifi ne kuma kowa za ka aike aglabiya bai kowa ainihin abin nan ni dai ni na matsa daga ciki saboda haka nan masallacin nan ya ƙara min imani ya ƙara min ganin kila da tsammani za mu yi wani abu saboda haka nan Allah ta'ala shi yi mu da ke daya kuma dukkan mu dinga sa junan mu a du'a'i a sujada Allah ka ƙara mana shiriya Allah ka ƙara farfaɗo da mu abubuwan da muke aikata muke ganin mun aikata ya Allah ko da kula kula ka rufa mana asiri ka karɓa inda muke kuskuren zallan kuskure ne ya Allah ka gafarta mana shi wallahi ba mu san kuskure ne ba da mun san kuskure ne Allah ba za mu aikata shi ba muna roƙon ka fahimtar da mu wannan kuskuren namu kafin mu mutu mu gyara kayan mu da kanmu ya Allah ka gafarta mana laifukan mu gaba ki daya wanda ya ya kamata da ke gaskiya ne to Allah sakawa mai rubutun tambaya din da alkhairi ko ni ma fatin da ya wuce na yi haka na zo na fara karatun don jimma karatun da yake da suna tafkiri to wurin ne na ga yayi kaɗan da na dawo na sai aka tare da yawa da ta zo ba ni tsabi ne ke kwara da kaina to amma su ya zanto akwai mai sai da niƙami ce ku ba ta niƙami har ma akwai wanda suka zo babu kuɗi na ce ku ba su zance in ba a samu ba zan je in roƙa muku taimako a wajen maza to saboda haka nan nan dai aka yi tafayin niƙamin dai yana da kyau insha Allah za a kawo niƙaban dai da kanan duk wanda ya zo wannan mai yake da suna eh, nasiha ce ta take mai kyau a ta ana tunanin za a fa labulo za a fa ba kada masallacin na dauka wani abu ake mummuna kaga mutane a yi tsammanin wani mummuna abu babu wahala ya ka fa labulo an ce eh, ofe sai ta dauka wani dindin mummuna abu ne haka daban wanda a bashi a fili kowa da kowa a gani a fili da so samu nema da ake ma keke ne masallacin din ya fi wannan girma na san a zube su kamar yadda za a gani duk wanda ya aikin hajji zai ga mata daban maza daban tunda mashigan su daban take wannan daga mun samu mun dan kwatanta amma abin da yake dan wuri ne muke da shi ba wuri ba saboda haka nan da ake sun samu ne akwai ma keke hanya wannan ta bi haka wannan ta bi haka maza sun bi haka mata sun bi haka sai dai matan ne da kansu suke kokare su tattane gefe mazan na kokarin ainihin su tallafa da kansu su ga ainihin ba haka ba saboda haka nan insha Allah za a zo da miƙaban din ai cikin yan hijira akwai wanda suke ma shine da suka ɗauki tsawaniyar ya haɗa tsarin kusan duk jihohin nan ba inda ba su kai niƙabi ba za a kawo niƙabi a aji kowace in ta zo saboda haka nan insha Allah sai ta biya kuɗin niƙabin in babu kira ba nan yana ta taimako ku babu kuɗin niƙabi za ka na zaba duk da akwai suke son sa niƙabin ɗin akwai wani mazan da suke hana masa sa niƙabin. Right? Now. farko dai a misalin wahala dama cikin wahala ce duniya ba maganan ka zauna lahiya a cikinta daga masifa ne zuwa masifa wahala zuwa wahala zai ta kanta ainihin insani kadibin ne ka da kadahan kuma na ke shi saboda haka nan rikici ne kan rikici rikici kan rikici farko kila suna ya kai wata fatawa da ake watsawa cewar zubar da ciki akwai bambanci bayan an sa masa rai da kafin a sa masa rai shi ba san wanda bambanta wannan bambancin ba kuma ba dalili ne ba a ce don tana shawarwa. an yi in ta ciki wani abu zai auku wannan da abin da ke aukuwa tsakanin hasan da husaini an ce kwana hamsin ne hasan ɗan ali ɗan fatima da husaini tsakanin kwana hamsin dan cikin Hussein ya shiga kuma suka rayu kuma suka yi amfani saboda haka nan da dalilin ya ba ce min don tana shayarwa illa a nemi shawaran ainihin masana ɓangaren din samun wadataccen abinci samun kaza samun kaza samun kaza domin tana bayar da abinci iri guda biyu saboda haka nan amma idan aka zubar da shi shin ina za ki je ni za ki je ki ga Allah kin kashe shi da ki sani da kila wani yali ne daga cikin waliyan Allah kila ta hannunsa ne za a iya samun wannan ya zama kin yi daidai kamar irin abin da yahudawa suka kenan ga ayoyi waɗanda suke barkatai na cewa ne la taqtulu auladakum khashyata Allah kada ku kashe ku don tsoron talauci ayoyi da sunan barkatai kada ki zuƙi ki ɗauki maganin yahudawa ba da tagara aihuwa ba da kaza wannan haram ne don in kika zubar da cikin sake ɗauka ba a hura masa rai ba kun yi ittifaki da mijinki shin kun yi ittifaki ga ɗan kar ki manta wa idan mai idatu sa'ila eh? lokacin da ainihin zan tashin kiyama kina kullowa sai ga ɗarin nan da kika zubar yana kuka yayi wajen Allah da ina za ka kanki ba nan ne muskilan ba maliyin nan da ransa ya riga har ya zama ciki to ya kama ki ka shawo wata kwaya ya zage ko ainihin aka sa aka kashe shi da ba da muna karatun tafsiri wani mutum yake wani likita yake ranar kicciya malam kai mutane magana wallahi abin na ya hakuri a galabiya duk mutumin da zai ce ina so zai ganka a gefe da matarsa zai ce maka ciki take da shi da Allah ka ba ka ba muskilin ina so a kashe ba a da muskilan da ake ciki kenan saboda haka na ranar tashin alkiyama cikin nan zai taso miki yana kuka da menene wajen ubangiji ubangiji an kashe ne na bangare na neman hakki na wajen mawana wata tana nan tana neman aihuwa ba ta zamu ba ko kwanan ta ko ta bayar Allah ta ta dame ne ko ka take da hawa musidan shan magani ni ba da ko tana da wannan ta ai maka du'a'i Allah ba ta ba ai mafi du'a'i ko da kai ni du'a'i ba inda du'a'i na mafannan da Allah bai ba ka da shi ce ai menene ya faru ta je ta samu ta yi nemi shawarar masu magani la Allah ko na bane ce ai babu asibitin da ba ta je ba ga kudi a jirgi ba sa da na ɗan su ɗan tun da ta aike shi ta zo ta yi magani gaba ɗaya mahaifa ta zagi ta girma ta girma ba ɗa an je asibiti an je asibiti mahaifa ta zagi sai da kama kuma ana gaya malamai a rubuce Allah ce gaskiya yanzu ma ki shirya abin da za ki je ki gaya Allah wannan dawo da Allah ya baki baki tsare ba ka kashe ta ni wallahi ki tashi na ki inda abin da zan ci saboda ka nan ki gefe ta neman Allah gafara in Allah ya gafarta miki shi ke kuma Allah ya danƙe ki akan annan da kika yi a ga kila wancan lokacin da ki nemi ki ka ba sai da kike kika aikata to sai daga nan da ki nemi gafara saboda ka nan gashi dan in ya kamu da zazzabi duka su ba mu gaba shi ke nan da ka kwallon kan kuma duk inda ka kawo an tabbatar mata ba ba da ta ko to ce Allah ba ku irin wannan daura kina tunanin ke kashi sannan bayan nan ba kuma muskilan ba ke kika halitta mahaifar da kanki ba ke ma haka kika ganta ubangiji ta baraka ta'ala ya baki ajiyanta sannan kuma ga shi Allah fara aiko miki da daura bayan daura har ainihin suna zuwa ajiri Allah san gudu yadda zaka zama wahala ko kina cikin wahala illa a roƙi ubangiji ta baraka ta ala sauƙinta in bai sauƙaƙe ta ba Allah ba da ikon jurewa ya zan a lahira a kuta wanda rayuwar duniya kwana nawa ne ta kawo gamba ya ba Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya ɗaukaka wannan addini Allah ta'ala ya albarkaci wannan majalisa wanda suke ɗaukan ɗawainin gudanar da wannan majalisa Allah ba mu ƙarfin ainihin ci gaba da ita ma mutu a kayi Allah abin da muke yi na kuskure Allah ba mu sani ba Allah muna nuna ka gafarta mana shi abin da muke yin sa kuma daidai ya Allah ka taimake mu Allah ka albarkace shi ya Allah ka nuna mana aiki wato ginin wannan masallaci ya Allah ainihin irin abin da ke cike na irin yadda ka shiga Allah yana roƙon ka ka wannan addini kuma ka